kudin kudin baran fa baba da kudin baran ko da mene na aure ki dai yanzu abin da ke so da ku mu kawo fatiya gaba ɗaya saboda murna al'amarin da ya faru alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin da hamza fatiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghayril maghdubi alaihim waladdallin ana fatiya lafiya na ga kin fito ko gaisuwa ma babu kaga wannan fito wanda nayi saboda bana son ran mahaifiya ta ɓaci shi yasa na fito ba da haka ba abin da zai kawo ni wajen ka bai kamata ki min haka ba ai duk wanda ya ce yana son ka ya riga ya gama da kai babu wani abu da za ka yi min wanda face ka faranta mai rai wannan kai ka santa ni ban san wannan labarin ba bai kamata ki min haka ba amma shi kenan wanda kin ga ka yake dai inda zaka ka je ka je kai sanna za ina lafiya da aiki madalla lafiya da ina gajiya mutane ba sarki kirki mutane ba Allah zuciye su ina gajiya lafiya da gida madalla mutane ba Allah zuciye su kawai da kana bina kudi shi ina kai mu mola kanki to da abin da zaka kai iyaka dai in ma dai kara zaka kai ni ko ofisin mu yi ka kai mu yi maka digiri mun gado ka san shi ko ka san shi ba to ko gida ga masa akan dai akan za a cajin ba shi kudin sa ba da kuɗi dole ka nake ne kuɗin baba dubu biyar ne dubu biyar dubu biyar ne eh akan dubu biyar ba zan bari aula wai ni za a kai gaban wuyi akan dubu biyar saboda wayan biya in ba dan ka kawo ni wai dan Allah me yasa baba kake yi irin haka na yi baba na ne ni ma tun ziki bulero na na tisa na dubu goma ne baba a gaba daya dau dubu biyar sai ka biya shi ba Allah maka albarka dubu biyar kuma ai wani amfani nagode ba matsala nagode wallahi madalla ai baba na ne Allah sarki wallahi wannan ne da tumi a na kawo wa harira ne saboda kasancewa na ɗan yi mata shawo Allah sarki to ka dinga zama da leda kuma ka bari zan kai mata ciki na kai mata ciki shi ko da leda zai muku gun dun dun ai sai da bashi a gun ku na ta ku ji ku sai kai wani yi ana ma da fara ya kamata ni da Allah mallan ka dame ni karka dame ni ni ka dame wai me sai ke min haka ne kin san fa ina san ki ni kuma na ce maka ba son ka akwai wanda nake so a cikin zuciyata ni ka kawai ka zo kana damu bai kamata ki min haka ba wannan yarinyar na rasa me yake damu amma na san me zan mata gari ki amshi kalamai na zuciyata Satajiri sama zatiri sama zalumaye Na zo gare ki mai suna Kaunar ki ce cikin raina Ki aminta san ki zai barna A gare ki ne jawabi na Ka bar ni yayi zanyi da rahayuwa ke duba me ma kake faɗa mini ne kallon kama bayani ne me zan da kai ka gane ne zan so ka kansa ni san ka babu shi a garin zan so ka gane maso wani cuta ne na so ka ka guje ni ne duba da me tafi ni kyawu ne me sa kake ta kina ne hankali riko da tarbiya mu ba a baya ba na san fani kike kauna zan soki dan ji sirrina abinda duk yake raina bai wuce san ki zaɓi na dum dangarin musin shaida mun rike amana kai babu kai a tsarina matsa kaɗan a gefe na bayan babu kai cikin raina har za ka ce akwai kauna a ina mutum gari suka da marrake a wana kuna ba ta bakin ku wadda ba ta rayun ku zan so ku gyara takunku shi yasa na zauna ban shaku ni na sani dandani duniya ba za ta so wani ba ni ban san me kuke yi ba zancen ku ba zan ɗauka ba zuciya da wanda ta karɓa makaho shi na yau zaɓa ni shi na mishi kalamai na zuciyata. ne na baka haƙuri akan abin da aka maka na sani ba a kyauta maka ba to yi haƙuri kamar ya ni na gaya muku cewa ga tsari na ni ba zan yi aure yanzu ba sai nan da shekara uku mahaifinki ya ce haka ba zai yi ba to na yi haƙuri kamar ya ban fuskanci na yi haƙuri ba dan Allah ka yi haƙuri kaga sanadin haka yanzu haka babana ya bada ni sadaka ga makawo to ya ga shi ya fi dacewa da ke ne shi yasa dama sani ba ka so ina son ki so amma dan na son ki ba zan yi abin da zan cutar da kaina ba gaskiya ni na riga na gama tsara rayuwata ne na ga cewa ina so na rayu yadda ya kamata shine a bani shekara uku nan na shirya a tsanaki a natse babanki zuwa yayin da kika san zai da ke ni ya kike so na yi kai hakuri dan Allah kana jin furcin da mahaifina ya ba ni ba zai da mu kawo kai hakuri dan Allah sani. to me ke so na yanzu ka taimaka ni ko babu ko naira biyar ne da a bada ni ka ba ce ce ne bayarwa ba shi ne bayarwa zaki gaya wa aka sai ya ce na zo ba ko sisi sai na zo kuma ma ko an bani ke ba ko sisi yanzu misali na aure ki yau na fita gobe na fita jibi ai da matsala ni ba ma wan ciyarwar yau da gobe ni ta nafi damuwa da soyayya eh <laughs> wallahi dai kici ni ina ba wannan maganar kawai tunda zai yi hakuri gaba a wani lokacin a amma soyayya ba ta ce ba kin ji sani ba ka so na ah, sani na yawwa ba sai kin karɓi kayan ba sai kin karɓa ba jiki ke ce mata na na na ganin zan zo ta samu wanka kuma shigowa gida a guji haka kama wanda aka biyo kin ga mamu wallahi baba na gani yanzu nan da kaya sababbi a cikinsa kuma ya riko ledodi da lemun muka kayan daɗi dai irin haka kuma na ce zan karɓi mai ledan ma bai yadda ba in fa ba fa na son ƙarya to ina za shi yanzu ina yake baban naki ban sani ba amma mamu wallahi kin ga tare fa muka taho da shi fa ni dai na san ba shi da gidan da ya fi na a ina ma ya samu kuɗi ya sai lemon? kuma shi sabon kayan da kika ce a ina zai same su saboda Allah harira ni ma dai ban sani ba amma dai tabbas dai baba na gani da kayayyaki na hannunsa shikenan duk ma dai inda yake ai bai wuce nan gidan da zai zo ba ko zan bila shi karasa ba na tsora kanmu ilu ga amarya fa eh. ranke daɗe mai gayya mai aiki amarya ta ango mai daɗin to ba kya laifi ko kin kashe mutum goma sha biyar da ubansu to ki magana mana amarya to kai ina ruwanka kan kanzagi kawai me ruwanka ka bani da shi mana to kai me yasa ka shiga cikin harkar da babu ruwanka ah. ni na gaya masa ai yadda na ce masa ya daina shiga shi ai in ana cikin yanayin fushi dama su 'yan mata eh. idan aure ya taho sun fi kowa faɗa da saurayi eh. kuma za kuma a shirya sai an daina kaɗaka eh, eh ana shirya <laughs> gaskiya ne to game da sha'anin mm, shirye-shiryen biki me za a yi me kuma kike bukata me zan shirya hmm. ai me a ina a wani gurin me na sama ma ya ci bare ba na ƙasa inna lillahi wa inna Allah ya kiyaye ubana ya tanadar mun komai me zaka bani a wace bukkar zaka ajiye ni a kudin bara dan haka wallahi sun matallahi ka fita daga ido na in rufe wai da wa take ne ina yake a a wai da ni take eh wai da ni kike da kai take ba sai ana ba kunuwa wani gida ba yadda za a inde in miki ai wanda za a ba ina ruwansa da waye gutsirin nan gaskiya ai na san inda kika dosa in biye miki na ai magana ki ce a fasa eh, shi ki ashe ka mm, gani ina isan fasa to ban isa ba ka jawo shi man ka sa ka ce a fasa mana to kafin ki faɗa ba na faɗa miki ba ai ba za a yi ba din <laughs> ba zan biye miki ba ai yarinya bari in gaya miki aure dai in Allah ya so ya yarda sai an yi shi duk da ban sani ba na san cewa iyayen ki fara ya suka bani sun bani fara ya kar da din ma fara ci yawa insha Allah kuma za ki haifi ɗa da ni hmm. ɗan kuma za mu mai da suna zai hmm. zama kamai sannan kuma za mu mm, sa masa suna ilu kuma in Allah ya da makawo za ki haifa sai in gani za ki ki, Kwarai kuwa. Kai ma mai bakin ka ya ce maka fara za a baka to ni da kai yanzu mun yi macin hmm, ban da kaddara ma wallahi Allah ba ka suna ka ce ba ka suna. A'a me zafi <laughs> ranke daɗe yadda kika ki zaki so. insha Allah za ki biyo ayari ni kagan ka kuwa hmm? kagan ka kuwa ko ya nake akwai kuɗi ilifa Akwai kudin baran Eh? a kudin baran yana ina an gansa a jikinsa kullum kaya daya da kudin barar dai sunansa kudi da su da kudin hannun su nusulami da duk kudi ne da su da kudin hannun gandu da duk kudi ne da su da kudin hannun janar muhammadu buhari duk kudi ne aliko wallahi wallahi ba zan ce ba na son ki ba irin kudin da nake rikewa irin sa aliko gote yake rikewa ba abu eh. ga nasu daban ba duk iri ɗaya ne iri ɗaya ne mm. gaskiya ehe wallahi ka auren sai ka gane kuran ka auren wallahi da sandan nan sai na mai da kanka guda biyu a sai ina da gane kuran ina da yara ina da yan baran da sai sa su daure min ke kullun ta Allah wallahi yi ko ni ne uga ina ake daure mai yawa ina yi sai yi a daure aye mm. ba he na bari an kunta ki tukunna zaki min illa ba gaskiya ne kuma fa gaskiya ki ko gidan ga aiki da cikawa yarinya <laughs> kin ga tafiya ta matar ilu agwaman dai agwaman dai agwa haka ta kamar kuma kamar ka ta yanayi na yanayin tsoho yanayi na wannan kai ka yi ni wani Bilkisu Bilkisu wato Bilkisu idan maka tsaya na wani tunani dogon tunani A'a, ka daina kuka mai gida me haka? Daren farko, daren farin cikin ka kuma shine daren kukan ka? Tsohuwar mata ta na tuno. Inda kai mun tsaya da ke ce, ta ta faɗo mu. Yanzu ni ban isan ebe maka kewa ba sai ka tuna tsohuwar matar ka? Wallahi mulki kina dauke min kewa. Wallahi kina dauke min kewa. Ai ni kin fara kin kina kuma yi. Ba abun nan ce miki ne sai sai Allah ya miki albarka. <laughs> A wurin haihuwa ta mutai. Allah sarki wai dama baka taba haihuwa baka da da ko daya ina ki je ki ki ki burki yo burki Allah na tuba ina ina wani girman yake Allah na tuba in babban na ma zan girme ki bai fi kwana 40 ko kwana 60 ba Allah sarki ashe saurayi na sa <laughs> ki ki burki kai ah! Allah sarki matan ta ko tana wuta ko tana aljanna oho Allah sarki Allah ma dai ya jikanta Allah ya jikanta tana ma aljanna Allah ya jikanta a to ai ma shi in mutum ya mutu addu'a ake masa mulki za mu je fa yau yau ko eh za mu je yawo agadas ina da yan uwa a arlet da agadas eh. mu dawo mu kwana kamar shida a maradi mm. mu je kika duniya Allah ga duniya. Kai kai. Sannan mu je gidan bene na ma mu kwana biyar. A gidan bene? A gidan bene. To. A ba gidan mu bane? To a gidan mu ne. Gidan bene a gidan mu ne. Gaskiya. Duk wanda ya guje gidan bene to wallahi ba zai ba zai shiga gidan bene ba. <laughs> Ga mu a gidan da kali kuma za mu je gidan. Madalla. Shine ai saboda. Zan je sa koyaushe. Saboda ka san ni ba san a saba min sako alƙawari nake a ba shi bane na zaci shi ne to ka rinka duba sosai saboda zuciyata za ta iya buga eh, eh. ai yana ma eh, za ka gaishe Allah sarki to gashi nan gashi nan naji ai naji ai naji ai naji ai naji ai gashi ka tsaya kana ta ina ne wai ni ne nan ah ni ne nan kana ta ina eh? sannu fa Ah, malam ili kenan ka san lokacin da muka yi da kai ai ina ganin kamar ya kare ko yaushe muka fita ne wai eh, malam ili kenan amma dai ina ga baka shafa ba ka dan jima baka shafa ba ko shafa kai a ah, wallahi haka ne gaskiya kafi ni gaskiya amma ni ko ina muka je da ina ko muka yi wannan bata lokacin muka yi rana haka ai ba za ka san ina kuka je ba ka ganin nan yadda na dafe ka faɗa wannan bayan Allah naka wallahi ina ga ma hannuna ina ganin na je gida sai amur ruwan zafi ya kwato yanzu magana ake ta mai ukakkaban a bata ka dau abarka ba za a dan ƙara mun lokaci ba nawa za ka ƙara ai ni magana ce ta kuɗi ko ni inda da kuɗi zan iya kwaba kayana daga ni sai gajeren wando ta zaga gari a bani kuɗin karɓa dama ba maji nake ba walle in kai. Ina muka samu ne. an lura da mun samu dubu ɗaya da ɗari bakwai to kina ji yan nan ki daga kuɗin nan ki cire dubu ɗaya sai ki ba su ɗari bakwai shine nasu sai mu ɗau dubu ɗaya sai ki zo mu tafi idan wannan kayan nasa su tafi kar haka ashe barin ma kai dakewa <laughs> yanzu eh, ilu idan da idi kuka fita yanzu kun samu nawa zuwa yanzu dai mun samu ɗari biyu ɗari biyu wani tambaye ka ba ka ansa idan ka sani za ka canza yare ne yaren dai da kake ci da shi zan tambaye ka ka ta yawwa da ka barza masara da kanka kwano ɗaya mm. da wani barza kwano shida baka kwano uku mm. wanne ifi a gona ta ko a gonan mai barzan kwano shida ya fi mana. Ka ci ɗan gari. Wai dama kana nan? Eh ina nan. Kai shiru ka yi magana? Ina nan tare muke ayo ga ilu. Iya nai. shi ikani nan yanzu hannu na ji na kyola da kasar na rungu jaki billahi lazi don haka yanzu <laughs> a sai ka koma gurinku sai mu wannan ko <laughs> da yake ma yi rike sandan ba ni ba na son saki ni kaɗai na san me nake Allah sarki hmm, cika cika cika cika cika cika sandan nan hmm? cika ran ubanki cika cika ba ah ta shiga ta shiga sandan eh. to to dana dana je ka gurin kanka taho taho naki taho gashi nan gashi na turo ma abinka kina ina ne ne dama dama ruwa ruwa in ya tsami ai sai akuya mai gemu har na zo ta iska ta fara ratsa ne a dama ruwa in ya tsami ai sai akuya mai gemu waye mai tsamin kenan eh waye mai tsamin mu je kan kwaji ni ne mai tsamin ah. mu je ni ne mai tsamin mu tafi tsayin arziki ma wani abu ne wallahi yadda ka san na rike ankwa kamar an sa mini an kwa haka ne ko an rabu da kai ya tafi a a mu dai tafi mu dai tafin dai mu dai dai din dai mu dai din dai mu dai din dai dai kawai dai din dai dai ya ku ya ku na ga abin da ban gani ba ban gani ba ni ma wa na hula Ba lahu subhanallahi na kuma dabawa na kuma dabawa na Baba? Ya gidan kuma? Ya! ina ina Mu da fa da irin wannan kofar mu da ba gidan mu can. Sani nake da rara. To ka da naka rike mu. A mu je mu je ba kuma baki sai baki sai ka mu je. shama na yi ina ce kamar bari mafarki nake yi ne ko a'a diddibi ne ikama ne kana fara gani garara garara mu fa abin da muke so a daina mana shigege a cikin wannan harkar tamu mu bara ya kamata ko me za a ranka yi a ranka yi ana tantaban jura ko ba haka ba yan uwa amma mutum da yake hukunci kai sai dai mu ga abu kawai a ce mana gashi gashi to wannan magana da ka fito fili ka ce da ni kake eh da kai nake yi tsoron ka nake ji kuma wannan abin da kake fa ba dace bane ba saboda wannan bawan Allah dan uwanmu ne yanzu wannan magana da kake faɗa ai sai ga kamar muna so mutum mutunci sani ko can mutunci na nan kuma cin mutunci ya ci mutunci na an zage ni an zage ni kai hakuri duk wanda ya ce maka ba baka min ba me yayi hakan take nufi ka zage ni zagin so muka ya sunan maka min ba kyama ce kai waye waye halice ka ne ni Allah ne halice ni baka nike ne ya kera ni ko kafinta ne ya hada ni idi kama ni mu koma inda muka fito ni ah, ah, ah, bi kama shi bako bako bako bako da Allah da annabi ka zauna ai mu kana zuwa muka kai mana kwana uku ana ruwa ba dauke ba zuwan ka an dauke ruwa yau rana akai kaga alkhairi ai mu gara gaskiya mu tafi a ba za ka dawo ana kana to ka zauna kai ka za ka mu ba za mu tsaya inda ake mana wulaka kana mutuna ne duk inda zan je ka kafan Allah kafan Allah kafan Allah sai ya tafi Allah ba za Allah ya tafi ai dole ya tafi dole ya tafi ya ga za a raba shi da kujerar saki shi ya tazo ai dole ya tafi kan zancen banza zancen sarki mabara ah, ina ji tunda wannan bawan Allah ya zo eh. na ji sai ran ka baki yake sai wani gunguni kake saboda in ranka ya bace ki ka ƙara girma yake eh eh kai na ka gane kai na ka gane ka bayar da kuɗi sarki ina jin ka waye waye ya daure wannan aka nada ka sarautar nan ne ku ne kafin kowa karfi ni ne ko eh, eh. wannan bawan Allah ni na kashi gurin nan kuma na san irin baiwar da Allah ya wannan bawan Allah da kaga na kawo don haka daga yau sai ilu a masarauta daga yau sai ilu sai ilu eh daga yau a masarauta sai wa dama shegantakar da ka shirya mun kenan to na eh? kwabe ka shegantakar da ka shirya mun kenan sai ilu eh kar ka mara kar ka mara kar ka mara harira wai na baban naki ne kika ce yake hariran umar jan wa'alamin muhayya ah. ikon Allah ya kai ne kamar yaya ya akai na kin ina kin yidu kin shuru au kai ba ma ka tunanin ma me yake faruwa me kike me kike gani haba dan Allah eh yanzu kwanan ka nawa rabanka da gidan nan ina Abuja shugaban kasa ne kira mu taro a haka eh muka je muka magana haka ba shi yasa ka sa wannan riga ah da kisan daga juma'a sai sallah yanzu dan Allah dan annabi kai baka tunanin halin da muka shiga Wani ne hali wato ha baka gani ba ma kwanciyar hankali ba mu da ita a gidan nan abinci fa bana iya kawo baki na fa mun neme ka sama ko ƙasa fata kai sace ka akai Allah kadai ya sani muna Abuja muna Abuja mun je taron taron taron taron shugaban kasa muka tsaya muka shi shuru muka har mai zuci dan jari muka muka dinga sallama ce kuma ina na sani ne sallama ce ina zai kawo da ti kawo da kar kuma kai nisa ba zan yi ba zan yi ba Fadiya Allah. wannan an ci mutunci an ci mutuncin bara an ci Allah ka datar da mu ka haɗa mu da rabon mu na alkhairi Ya a salamu alaikum. Birki? Na'am. Birki, gina nan. Ina ban daki. Ni ma ban ne, k'i so shiga, amma ta birki ki abin nan. Salamu alaikum. Awa alaikum salam. Ina wuni? Lafiya lau ina gajiya lafiya kalau. Dama an ce kina neman mai kitso ko? Eh ina neman mai kitso. Kai shine na zo ne miki kitsa. Allah sarki. Kuma sai naga kamar ma baki tsefe eh, kan ba. Eh wallahi ban tsefe kan ba. To ba damuwa ba sai a tsefe miki ba. <laughs> Sai ku tsifan kai. To yanzu na ce ba mm. idan aka miki tsaro ba sai ya fi miki kyau Allah ko to lo ake sai da robar ba wani tsada yahuza nan yana sai da in na ji na so na dawo shi kenan to shi kenan in kika je kika so sai na hada da kudin kitson na baki To shi na gida fito ka zo ka shiga ban gidan na fito mm. bari na je hoto na ce ka zo ka shiga ban dakin na fito bari je in dawo ha ka ji zancen banza hoto na ce ka zo ka shiga ban dakin na fito fito me nake gani haka to ai ba kuwa kika yi ta bace yanzu na fito ga ci ga ruwa ta shigo wata irin ta ki ni ba zan miki shi ba kuma ni ba na sa ce irin ya a akan kuma nan a shi sa au me nake gani hmm? me a wanda kai fitsarin hmm? ke san na da ciwon yoyo to yanguwa ne ma ne kira ni ce ni eh, na zuwa wannan da ka shara fitsarin a wanda shi ne mai anguwa kira ka za ka zo ka samu

Eh, salamu alaikum salam. Lafiya? Ina fatan dai mai gurin na nan. Eh, Hajiya ba nan amma kuma ni ne wakili. Ah, wakili ne? Eh. Ai wakili ma mai gurin ne ai. Gaskiya. Ai matsayin da yake kawa ce kai ne wakili. Haka Eh, da Allah za mu samu mai dan gwabi wani kuɗi mai dan yawa nan sai mu tsaya mu bara ko kuma kama bata lokacin mu. Ko bata muryar mu. A banza a obi. Wani irin kamar kamayya kuɗi mai gwabi. ku dai ba sadaka kuke nema ba sadakan ma mu sai mun da mu kiran mutun ya ga dama ya ba za ka ba goma ya ce ku ban waye ma kamar da naira goma nan gurin kai mun je bana amma fili a sama afa kun ga da Allah ajiya ba ta nan kuma ba a taba mata kuɗi dan haka in dai tunda da ba da umarni ba ku yi hakuri da Allah ku ji mu za ka ce mu tafi eh ku yi wakilin banza ne kai me karya mata waje mu yanzu hajiyar in tana nan za ta mana haka za ta gaya mana haka wa na taba ne ni ka taba kai na taba ni ka taba kai wakilin hajiya na'am hukuma ta almajirai ta ƙasa gaba ɗaya ta zo nan ta yi maka bara kamar Allah ya baka gida ne ka ce baka so kai ne ko nawa za ka bayar yanzu mun ba yi ba barar ina eh, zuwa kai kun gara bar ku Allah da eh, farko mu bara a gunka talla ne na biyu mu yi bara a gurinka martaba ce na uku mu bara a gurinka matsayi ne na hudu mu bara a gurinka daraja ce na biyar mu bara a gurinka mun kara maka suna ko da ku ko ba tallahi

Allah Allah ka mu zamani wannan wace irin lalacewa ce ta zo kuma a wannan kasa ta mu almajirai da wannan tsari Allah ya sawai Na kwanata na kwana kasuwa mai da ni da dandarar bana gunda nake na na isa na kwana tasha ka kwana kasuwa da mai a gidanka ne zaka nuna ka isa a nan zaka nuna mar ka isa ne wane mutum ini eh, eh, eh. nawa ne kudin nan ne dubu daya da dari bakwai da hamsin to gaskiya wanda aka yau yau ba kasuwa to ba kasuwa kuma rayuwar nan ta fara zama abin da ta zama tun ina yin dariya na fara zama tsaka-tsaki kafin da kai ni ga kuka ya kamata in yanke hukunci wannan rayuwar da muke yin ta ba mai kaiwa ba ce wannan kudin da aka samu nan mai naci mai kaci mai wancan ya ci mai kuma raguwar wa'ancan suka ci to to magana ta gaskiya ni abin duba ni aure nake so na yi kuma ina son na yi gudanar da rayuwata cikin yalwa da farin ciki da ni da iyali na matata da kuma abin da za mu haifa kowa ne ai to wannan al'amari yana kallon sa wani matsayi guda ɗaya duma da haka hmm. na yanke hukunci zan koma da baya da baya gurin waɗanda bara ta haɗa mu da su manyan mutane waɗanda abin arziki ya shiga tsakani eh. ba mu faɗa ba eh. wani a cikin masu tausayi ya sai mini mota zan koma tuki Ilu, ilu, wani zari ba gudu ba. Idan ka bar wannan sana'ar ta bara, da sandan hannunka da shi za ka yi bugu. Shi ake kai dunguri. Yawwa. Shi ake kai dunguri. Yanzu idan kai ganganci ka saki wannan sana'a ta mu ta bara ka je ka kama wancan ko kuma wancan bata samu ba. Hmm? Ka yi batan baka tantanfa kenan. Ka gani? Ni ban ma nan ne yake ban mamaki ba. Yanzu kai ilu, hmm? idan aka baka mota a hmm. matsayinka na direba kai ne za ka ja motar ko kuma ita motar ce za ta ja ka ni zan ja kai zaka ja hmm? to ai ko in dai haka ne kana da baiwar da zaka iya jan mota kana makaho ni din nan zan yi wankan tsarki in yi kalmar shahada ni ne kwandasta na ne kai kwandasta ba kalmar shahada a ciki na yi kalmar shahada zan maka kwandasta a sai ta kusalin alin to mun samu yau <laughs> Allah sarki kaga shikenan Allah ya taimaka na zama sarki wallahi can da <laughs> ai ni na ji dadin wannan tafiya eh wanda ta fa ne mota sana'ar saboda wannan din ta gagara sarki eh, na ta za mu zauna diram dama mu mun yi sabo da sabo Eh, kada yi ke ne na zama sarki da Allah sarki na san me kake nufi so kake dai a mai da kai sarki ko kuma ba za ka koma sarki ba gani eh, gani da abin da na sani kowa da kiwon da ya karbe shi eh na kiwon akuya ya sai kura ba eh dan da ai ba dai ni dai abin nan da ba a so in faɗa shi ne zai ci gaba da faɗa to faɗi mu a ranka nazari abin da hannun ke hannunka da shi ka yi duka ah, sakin da hannu ko kaman wane ne na guje yawa mutumin arziki kuwa ko ba haka ba sarki a wannan shine daidai an zama ɗaya dole ba baka shawara ilo kawon sarki abin da ku sani ba fa har yanzu ni ne dattijan jam'iyya sai wanda na a zaɓa za a yi wallahi baka isa ba baka idan da baka ciki amma ya ba da shawara ko wata irin shawara ba da iri ba dai a cikin kungiyar na ba ai yadda zai budda kansu hmm? su je can za mu tafi ne yanzu ko kuma Allah ya ji kai Allah ya bada sa'a kuɗin ina zaka da kuɗi yana ina ina zaka kana ina ka ba ni kuɗin naka ne ka ina ina ina zuwa me ban kuɗin nan ban nan ban nan ban kuɗin ban kuɗin Gracias. makaho ɗan kamashin mu makaho kawun namu makaho ga direba makaho duk babu mai ido a cikin tallere da ya motsa sai ya ce kai malam ka saurare ni makaho ko kana tunanin cewa kusoshin kai na sun kwalci idan na saya maka mota ka je ka saka ta a rami ai ayi ba uwa bari sai na ce Allah zai kare sai kwa ya ce kai malam sai maka mota da baka kare daga nan na tashi wurin da rarrafe muka sauka mun je dan ya saya mana mota na ce da rarrafe sannan ka sannan ka da aikin cd kai ne mai cd rai duk wanda ya kawo cd kai ne za ka siye shi ka fidda mun san da kuɗi a gurinka dan haka ma to shi ne muka zo ka siya mana mota mu je mu cika ta da lodi sannan mu ɗau fasinta karan motar mu makaho ka kamashan mu makaho a kawun namu makaho ga direban namu makaho duk babu mai ido a cikin da rarrafe da ya motsa sai ya ce to malam na ji batun da kake yi amma ni ban sai maka mota dan na saya maka mota wai kai ne ke janta ko kuwa motar ce ke janka da hausa sai turanci ne ke tashi kun san kuma ji aike mu duka hausar ta saka dan ce ni kuma ban iya turanci ba amma hikima ta makaho rannan sai na zuro shi na yi da na je gun aiki sai na ce da shi good morning shi ma ya ce da ni good morning sai na ce hello my master help me my master help me my master na mi i giving story come here give me one motor je mu cika ta da lodi ai ka kano fam lodi sannan muje je mu dau fasinja to ka ji ba aiki sai ya ce who's that driver na ce na mi for driver sannan muje je mu dau fasinja aiki bring me ki moto ai want ka kano fam lodi ya ce to tsaya makawo na ka ta makawo mu ma muna fajin hausar tsakani balle mota ta makaho sannan ba ku da ɗan jagora na ce Allah zai kare in za ka ba mu kare ka ba mu ya ce to tsaya makaho na yarda da ikon Allah amma ba a no get moto sai ya ce mana go inside to ka ji bature nan ya ce mana bashi da mota nan ma sai muka tashi sai na ce abokan asara su ne suka gada asara nan za mu je mu samu mota mun je mu gurin su su jalo sai muka je muka zauna sai ga kwakwatawa ya fito daga ofis ya zo ya tsaya a gaban mu ya ce kai tsaya maka wai a cikin nan naku idan an sai muku mota wai waye zai ja muku dan mu mai ido a cikin sai na ce kai kwakwatawa kwata damu sauran ya daga namu kai dai kuwa babu ruwan sai ya ce to na ji makaho wai a cikin motoci wacce ce zan baku korido zan baku na ce wannan motar banza ce ba ta da kwarin inji ya ce mana ga toyota na ce ita ma ba ta jura hawa ba ya ce mana ga bin hobi na ce ka san bin hobi wannan tana da taurin inji osan baba na ce mai zan yi da osan mai saurin daukar zafi sai ya ce kai malam na zana ya maka mota don ka ce mana ba mai kirki wacce zan baka wai wacce zan baku na ce dillalin mota mai dai ka ba mu roka birni mugun jifa mangal gashashen karfe fintu abin kiɗan yan mata da babban tsoka sai aka ɗauko koro ka a nan aka baiwa maka sai aka sa mata boli ka san bodin Legas boli ne ba ha'inci aka baiwa makaho mota rannan da na binciki mota sai na zo ta sha na birki ko da na take birki kura da ta tashi sai mutan gari suka rude ja suke yaki aka soma sai na ce Salamu alaikum Kawo ne mai mota wahalar ta baka kare kani nan zaune ana wa mota lodi daraktoci saba'in ne producer saba'in ne artist su ma saba'in ne ɗan sentimental saba'in ne ɗan cama ba saba'in ne mawaka ma saba'in ne Sannan na yi zaɓin lodi sai na ce yan lodi kun san ba ni da safaya taya ashe matan kan mota san ganda ni tana a cikin su kun ga mai waka na ji tana yin waka dawayya aliye aliye mai dawayya aliye musa mai dawayya ina rigar ka ya baro ta gidan barci mai dawayya ina wannan ka ya baro shi gidan barci mai dawayya ina hular ka ya baro ta gidan barci ni ko da na tashi na ce sannan da waka ki gayawa mai dawayya yayi kokari ya dauri garsa ya saka a jikinsa don kar ya je kabarin sa tsirara eh, Ah, cewa ne faka koyan mashin ba ka ɗauken kai ta shata ta yawo da ni a cikin gari <laughs> in koya maka mashin eh, a da yake mugun ba gidaje ne kawai ni kana makawo in tashin cewa zan koya maka mashin ina ka taba ji makawo ya yi tuki to kuɗi na na biya fa wani kuɗi ka bani wanda zan bayar haka za ka ce min wanda za ka bayar amma wani kuɗi ka bani a kawai za ka ce wani in koya maka mashin an gaya maka ba gidaje ne ni ka zo da wata sandar ka a hannu kana makawa to wannan kai daga ganin ka kana hakan ma idan kana da idan babu abin da zaka iya yi to ni ba mutum ne mai matacciyar zuciya ba mutum ne mai burin cin gashin kansa ba mara ba to ai duk wanda ya gani akan a daidaita sau ba matacciyar zuciya ce da shi ba eh wai ni ma dan kasancewa ba wai dan kai na ba wai kai kadai ne kake sana'a ba ko ba dai a wajin ina ba ba dai in koya maka ba to ba zan yiwu ba Allah ka ga ku ilmaka kuma ba dokakken ba rashin mutunci ne ka san mu babu wanda ya sai ya ja da mu da can wani ba da ya koya maka ba ba dai ba no na fina ka je kai ne mu ya yi ka ne ka rike ban ma kai ne albashi Guys, my magau,

wani abin alheri ne ya samu rabi ji na an miki kishiya jiya mijinki ya daura aure shine yace bari in miki zo in miki murna duk da baki ga ba a nan gidan kishiya ina nufin baki sani ba wallahi ban ji ba mama baba ne ya kara aure to gashi kina ji ni ma yanzu ake gaya mu inna lillahi wa ina ilaihi raji'un rabi na gode wallahi gara da kika gaya mu eh to ai dama buri ya kama da mutum wallahi ikon Allah kenan kar a ce a baki na aka ji kake da mukan ikon Allah ke an yi fa ga ilimin kawo yake lamarinsa daban yake yawansa daban yake malam ilu eh? yanzu dai ka ce mota kake so ka koya eh. to zan koya ma mota kaga wannan shine sikiyari na dai ji ka ce duk abin da na gaya ma za ka gane eh, ina ganewa amma idan an tama hannuna an taba na ji ba na ganewa a ce min ka gani tunda ai ka san ba ido gare ni ba wato sai na tsora hannuwanka a kai yawwa ka gane komai tukun yawwa to yanzu yadda za a yi mala ido sauka kai ka zagayo sai ka da kan kujeran nan hmm. sai na tsora ka ko ina ka gane ilimaka ga kawo. shi daban take lamarinsa daban yake yawansa daban yake haka ma ma'ulansa daban take in shi ile kawo. ya ile makawo wani hannunka ka wannan ile makawo makawo makawo ka rike kati na rike to wannan hmm. ita ce giya hmm. ka ga hannu nan hmm. yawwa ka ga nan nan hambara kenan ka ji ko yawwa ya ake mai kenan yawwa matsayin nan za ka yanka matsa nan wannan kullutun matsa yawwa Yau wata yawwa na kafa ka ta dama kawo wannan mm. wannan shi ne totar mm, mm, wannan kuma ita ce Birki. birki wannan kuma ba wannan kama taka ta hagu eh. za ka yi dora ta nan ma don ba ta da amfani na gane nan nan me ka dora ta a ah, wai nan safaya ce kawai ba ta da amfani wannan kafar to to shikenan har ka gama tukin ka kar ka sake ka dora wannan kafa a bari na yake kunna ta a ah, bari na hannunka yake yawwa to mata shi dama ya sulbe ƙwarin gaje to rike to matsa shi dama dama ta tashi ka ji ko to ka ji ta ko to yanzu za jaraba ne zan jaraba a to bari mu koma gefe ilimi kawo ga ilimi kawo fitinannen makawo takadirin makawo shi ilu makawo makawo magawo makawo ilu makawo ka san me yasa nake kaunar ka Allah barki saboda ka ce ba ba wata ƴa mace da zaka min kishiya da idan babar na siya ba zan ƙara wani ba kishiya mi haka kurin a duniya har mu tafi lahira har mu gangara da kiyama ba ke ke babur nan zan siya ba zan ba zan ba zan sayan wani ba Allah dan ki gane cewa ba Allah kai kai ai shi yasa nake kaunar ka na san ba za ka mai gishiya ba wata ya mace ban sanyi kake ji ba sanyi kake ji da wa'annan kuma suwa suka shigo mana gida ko sallama babu awo <laughs> Allah sarki samu guri ku zauna ko ke ma zauna baba taka kifin nan da ina da uwa ta ta kula ta dubu a garin nan mati tofa kin ga fargori ina da uwa ta dari. jalungu ina da uwa ta hudu ta dari shida ke hune wadace ta haife ni saka dare saka tin aka ce ta yi shi kai din godiya nan takin kime ne ta yi mun wanka jego kaga eh? ka faɗa mata gaskiya munafiki gaya mata ko ni wace ce a gurinka gaya mata Mama, ba ranar na gaya miki na gan shi da leda a hannunsa ba? Ba ga zahiri ba, a nan gidan ya kawo. Ke, ina jin ki. Kalle ni da kyau, kin ganni nan? Suna na mm. Jummai, matar shi ce. Wannan harira yar shi ce. Kina nufin wani katuwar zan kaɗe ɗayar budurwa ya sace Allah! Ka ce min matarka ta rasu. Idan ban girme ka ba ma da kaɗan ne, ko ba ka ce min ba? Yage kenan, yage kenan. Mm, kina sai, kina neman shege, kina gaina kyokken ki takarda. Alkur'an kin yi kin ki takarda an gane ki. Wa! matarka ta mutu mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, ita adawa ta yi tana zuwa lahira mintin ta uku ta yi hu ta da duniya ita matar taka au mutuwa au da cewa kai na mutu ma ke kar ki kashe auren da zai mutu ba ai kuwa auren ka ya mutu na nawa kuma auren ka ya mutu gidan mu zan tafi tattara komai zan yi in yi gidan mu wallahi kaga munafiki wallahi ko ki kuwa gidan mu na ka ma yadda kenan kai ko eh? ka yadda kai munafiki ne to rubuta takarda ka bata ka kama hanya ka saka takalmin ka gashi nan ka wuce mu tafi gida to ni in je in je gwammaja in na je gwammaja in je unguwa uku tun daga unguwa uku na tsaya ne shuru tsaka da gidan sarki sai kuma ka yi ina ne sallah da ka a shiga akwai wanda zai ce mun ban yi sallah ina ba ka ne ba ko ko ta kawo dokin sani da ta mu kawo subhanallah gadire ba mu kawo zai ja motar kuma sannan zai tuwo kansa mu kawo

na san inda mukulli yake yawan gashi yawwa eh yawa to kaji hamburin ashe ina giya take kai malam da Allah da da Allah kai da da Allah wallahi da sai mun shirya wallahi da wallahi sai mallan ka tsayan Allah inda ka wallahi ba wallahi mai dan Allah wallahi sai ka wallahi to malam na ji batun da kake yi amma ni ban sai maka mota idan na saya maka mota wai kai ne ke jan ta ko kuwa motar ce ke jan ka muka kare kajin na yin yawo sai na je wajen aike mu ka san kuma shi aike mu baki nasa baki da hausa sai turanci ne ke tashi kun iya turanci ba amma ma ta makaho dan sai na tsuro shi na yi da na je gun aiki sai na ce da shi good morning shi ma ya ce da ni good morning sai na ce hello my master help me my master help me my master na mi i giving story come here give me one moto mu je mu cika ta da lori i going to kano from lodi sannan mu je mu dau passenger na ce na mi kudurai ba sannan muje mu dau fasinja aiki birin gimi ki moto i want to kano from lodi ya ce to tsaya makaho Na ka ta makaho mu ma muna fajin hausar ku banda ka taya makaho zai yi tuti Shin jama'an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To yi kenan ku fito da wayoyinku.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 Albishirinku, ƙwari ko ja, to ni shudi nake so. Ku dai saurare ni nan, kuna da gani abin da nake a wayata. Manhaja ta MD Films na sauke, domin shaƙe kwarkwatocin idanuna, wato sinki singin fina-finan Hausa ne a ciki da yawa. Ga su iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i. Amma akwai na barkwanci? Ta, ma ka ga. Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata. Kai amma fa abun ba magana. Ah, ai kun ji ne na fina-finai da wakokin Hausa ziryan. Kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma. Ta, ka ce yau ba bacci kenan. In ka sauke manhajar ba, ga ta nan dai kuna ganin ta. Manhajar MG Films. Ku kuma musu daga Google Play Store. Kuma ku ta faman. Eh,